ga dan banan tsakanin mai karfin gyallu da dogon sisko dogon sisko mai karfin gyallu dogon sisko mai karfin gyallu mai karfin sojan gyallu ga dan banan tsakanin dogon sisko da mai karfin sojan kyallu mai karfin sojan kyalli shine mai farin mai bulin wando daga bangaren gurmada dogon sisko shine mai bakin wando daga bangaren kudu kwamandan kudawa kwamandan Kudawa ya yi kafa ya yi kafa la ilaha illallah ya ƙara yin ta dogon sisko kwamandan kudawa Allah kazancen babu mai karfin sojan gyallu garin ma ba ma karfin irin wanga banda ijiya banda ido banda ido me karfin sojan gyallu banda ido banda ido ashe ashe ka iya farauta kai dogon sisko mai karfin sojan gyallu a dogon sisko su ne ga fafatawa akwai dambe da sarari daga gosiri dogon sisko mai karfin sojan gyallu kawoji mai gidan ya haɗa wannan damben akwai dambe da auta hali kanan bello da shi da osama mai ya ce sai an buga wanga dambe. da dogon sisko mai gari dogon Cisco ya kawo hari ya kawo hari ya kawo farmaki la ilaha illallah mai karfin sojan gelu ci ma ya kawo farmaki ga damban nan ga damban nan ya ta ya ta waza mai karfin sojan gelu mai karfin sojan gelu wannan dambe ga tana wani bai jin dadin nan wannan nan kuma wannan kai wannan kafa dogon sisko mai karfin sa da kai farmaki gashi nan gashi nan wannan dambe tana iya faduwa mai karfin sojan gyallu dogon sisko zai ga barbaki zai ga barbaki mai karfin sojan gyallu ya ce awansa gajina ya yi gajina bura uban nan kai ga kafa ga hannu la ilaha illallah wannan dambe wannan dambe ga ta nan wannan dambe akwai fifikon tsawo la ilaha ya tare shi a baki wallahi ya tare shi a hanci ya tare shi a hanci ga wannan dambe wannan dambe kuna ganin ta ga ta nan wannan dambe ga ta nan akwai bambancin tsawo La ilaha illallah. Dogon Cisco. Dogon Cisco. dai. Ga sanan abuta. Dogon Cisco mai karfin sojan La ilaha illallah. Mai karfin dogon cikin dambe ne fa. Wannan dambe. Ka gani dambe. Ka ana haduwa. Ka ana haduwa. kenan daga bangaren kudu mai sojan wannan dambe ga tanan ba ana juwa wallahi ana juwa wannan dambe bayan na shi kana magana auta zaria wannan fadin be ba a taba yin damban nan ba amma yau ta ba da mamaki ga nan dogon sisko ya auna gaba kala kala bai samu ba amma mai karfin sojan gyallu shi ma ya ga dai ya ce a dakata bare ya je sha ruwa ko kuma dai damban da ya take ne dai oho ba mu san gaskiyan al'amari ba ga damban nan an sha ruwa an dawo Dogon Cisco. mai karfin sani gellu dogon sisko ya kawo gaba ya kusa faduwa da kansa dogon sisko ya kawo gaba da kansa ya kusa baka mai karfin gellu ne yana kai hari yana neman fuska fuska yake nema mai karfin sojan gellu shi dai sa baya wuce a waza daga nan sai zuwa fuska la ilaha illallah dogon sisko shi kuma idan ya kai kafa zai kai hannu kwamandan kudawa kwamandan kunawa la ilaha illallah ga dabban nan don bai mutum a ce mutum a taru ga gida ga dabban nan an yi kiki kaka ban yadda ba ga dabban nan kaulafi shi adilla ga damban nan kafa ta kai kafa wallahi wallahi yana yin kafa babu dukkan naira goma ya bani sai daga da ake yin kaza kaza ni za hawa wani wallahi kan yari yanzu wallahi dambe ya kama kudi ake ba ɗan dambe sai da kudi ɗan dambe ka dambe sai da kudi ɗan dambe ka ba ka gidan dambe sai ka ba ɗan dambe kuɗi ya tsaya Wai ya aka yi wannan damban ne mai yake faruwa? Dogon sisko mai karfin sojan gyallu. Dogon sisko ya kai farmaki ya fasa ga dogon mai karfin sojan gyallu ya kawo farmaki dogon sisko ma. La ilaha illallah ya ci awaza. Wallahi ya ci awaza. Wallahi ya ci awaza. Mutum durin wannan kai ana fa buguwa. La ilaha illallah. amarya ce amarya ake bukata jehon jefa la ilaha a buga a buga a buga la ilaha illallah wallahi tallahi madurin wannan kai mai karfin sau da gyallu mai kura ya yi kura dogon cisco dogon cisco dogon cisco mai karfin sau da gyallu eh da dogon fuska sai ana nan ana da tuba da don kar ka ce ai ba ai ma dan ba kai dan da ne zalunci da shi da alheri ko da haka nan to da Gaila ya ce guban mun haka nan ko yi dambe yanzu damben zazu za a dora da wane ne? Gaila haillallau. matsi kurajin matse matsi rashin karfin gaba kankancewar gaba zafin fitsari jin zafin yanayin saduwa da iyali kurajen farji kaikayin farji bushewar gaba zafin al'ada ciwon baya ciwon mara ciwon jijiyoyi fitar farin ruwa karancin mani a mara tsinkewar mani fitar da jini amosanin mara da dai sauransu illar sanyi kenan a takaice dabta alhaji umar dabino habal medicine ba iya nan kadai ya tsaya ba ina masu ulsa ma'ana gyamban ciki kuma ga dama ta zo gare ku matsalolin ulsa kamar haka ƙonar zuciya ciwon kirji ciwon baya zafin ciki mara adadi mai sa jiri mai sa nauyi mara dalili dan bana tsakanin aljanin kawoje da zazu aljanin kawoje ga shi ga zazu wannan dambe aljanin kawoje shine mai bulun wando mai farin kai zazu shine mai dan hankici a gefen aljihu dambe ne mai ruwa na na karewa eh, eh, aljanin kawoje da zazu wallahi aljanin kawo je da zazu aljanin kawo je zazu aljanin kawo je zazu aljanin kawo je zazu aljanin kawo je da zazu la ilaha illallah ga damban nan da zafi zafin da aikin su gurma da yanzu aljanin kawo je da zazu aljanin kawo je shi da zazu aljanin kawo je shi da zazu ilaha aljanin kawo je da zazu aljanin kawo je shi ga zazu aljanin kawo je shi ga zazu wani sabon nan dan bane aljanin kawo je yau gaji ga su aljanin kawo je shi ma maye ne shi ma maye ne shi ma maye ne wallahi aljanin kawo je shi ma maye ne dan yana daukan duka la ilaha illallah nace gazazu gazazu mabura uban nan kai an hada ba an hada ba an hada ba ga tanan an hada ba a ƙara hadawa a ƙara hadawa, a miƙa mun a bani kyautar wani a bani kyautar wani la ilaha illallah wannan wannan kai goma ciki Kada eh. zuwa ba wata wani doka. nan an dawo. an sha ruwa an dawo kowa ya jijjiga sa, ya wace ya ya huta ga nan an dawo za a fara na ce aljanin kawo je da zazu aljanin kawo je wallahi wa aljanin kawo da sabon dan dan bane shine mai farin kai mai bulun wando ga nan yaya ya iya dukan a waza dai ga zazu ga zazu aljanin kawo je aljanin kawo je alajin aljanin kawo je la ilaha illallah na ce aiki ga mai kare ka aiki ga mai kare ka tsakanin shinka hita da kawo je zamfarta da kebi sunayen kare zamfara birnin kebi zamfara kebi aljanin kawo je shine dan birnin kebi zazu shine daga bangaren zamfara zamfara birnin kebbi kebbi state zamfara state birnin gusau zazu gusau aljanin kawo je kebbi la ilaha illallah ah, ah, ah. ai ta kare a buga ta ta kare a buga ta ta kare la ilaha illallah amarya ce amarya ce amarya ce a buga a buga a buga a kwashe eh, a buga a kwashe a buga a kwashe a buga ta a kwashe a buga ta a kwashe rauwan da kai zazu zazu zazu aljanin kawo je aljanin kawo je aljanin kawo je a ilaha illallah daga nan ko hatta lori hakoki duk sun fito ce Allah ba mai kusa da ka bari a rike su aljanin kawo je da ka bari ba da bi aka rike ka wallahi wallahi ka bari a rike ka a rike ka shawar da da aljanin kawo je ya ce ya yi gobe na nan gobe na su da basu sigara ta basu sigara basu sigara basu sigara eh a basu sigara kowa yana cewa na ja ma kunni kan bala'i a basu sigara wannan ga badan bada hadu a basu su gara turmi daya turmi daya turmi daya a basu su kara mana a bari a ƙara turmi ɗayan mana Barai kuwa. Kadan banan tsakanin ba bahagon matole.

ganin dadi bai yadda yanzu yan kallo na ba a yi musu na su zo su yi zaman su su a tashi dai a sai haka ba wa yan kallo dambe ba shi da sani haukace a yi musu dambe to dambe zai na kuma wasu na jiran ah, kuma la ilaha illallah la ya bige shi zuwa daya wani بيجاد الله wallahi zuwa ɗaya aka masa maulabi jadin cikin minti ɗaya sauyawar ɗanɗano baƙin jini a ba haya rashin numfashi mai kyau naku kenan masu olsa da yardar Allah masu typhoid da malaria mun sani dai yawancin al'ummar duniya ita ce babbar cuta a gare mu kuma muna fata Allah ya kawo mana waraka da yardar Allah typhoid da malaria yanayi ne kamar haka ciwon kai rashin ƙarfin jiki kana yawan jin amai yawan gajiya kana yawan jin sanyi da tari yawan ciwon kai to idan Allah ya sa ka amfani da wannan magani mai suna dabino habal medicine da yardar Allah Allah zai sa ka rabu da wannan matsala taka dan neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓa mu a reshikan mu kamar haka Kaduna State babban birnin mu Zaria City sai a garin Abuja zuba dan kogi Rinji kuma daga ƙarshe duk wata matsala